wani al'amari da ke ci gaba da girgiza hankulan jama'a a jihar cross river da ke yankin niger delta shine na yadda aka nunar cewar ana zargin wani mai gidan sayar da abinci ya zuba wata guba a daukacin abincin da ake sayarwa inda ta kai ga har wasu mutane miji da mata suka rasa rayukansu yayin da kuma wasu mutane kusan hamsin suka samu illa wannan lamarin da na ci gaba da baiwa mutane mamaki musamman yadda wannan lamarin ya faru faru ko da yake dai jama'ar garin inda abin ya faru a karamar hukumar ogoja sun yi ca za su farma mutumin da ake zargi wanda hakan ka iya jallin mutuwarsa to amma kuma abin ya zo da sauki bisa bayyanar jami'an tsaron 'yan sanda kuma nan take suka ɗauke shi suka tafi da shi a babbar ofishinsu da ke garin kalaba a jihar ta cross rivers domin jin halin da ake ciki bayan faruwar wannan ɗanyen aiki na je ta bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta cross rivers wato alhaji hafiz muhammad inuwa sai ya ce eh, a halin yanzu muna nan muna ci gaba da bincike akwai wani da aka zo mana da labari akan cewar ana zarginsa so muna nan dai muna kan bincike to amma shi wannan ma mun bincika mun ga cewar shi tun wajen wata na biyu a wannan shekarar aka kore shi daga wannan yanki saboda ya addabe su da 'yan sace-sace da dai wasu laifuffuka haka Ke kuma daga cikin mutane arba'in da shida da suka suka ci abincin suka haɗu da rashin lafiya da sauransu wanda har ta kai aka admitin nasa asibiti asibiti a jiya an sallame arba'in da hudu daga asibiti so saura mutum biyu yanzu. Yawa to yana bai kamar su mutane biyu da suka rage asibiti bisa bayanan da kuke samu kamar eh, ya za ka bayyana halin da suke. A su ma daga bayanan da muke samu daga asibiti suna samun sauki kwarai da gaske. Eh, har ya zuwa yanzu eh, likitoci ba su gama tantance matsayin ingantar lafiyarsu ba. To zuwa yanzu kamar inda al'amarin ya faru kamar wani hali za a iya cewa yake ta bangaren tsaro. Abin da dai kawai zan iya cewa shine fargaba da jimamin abin da ya faru har yanzu mutanen yankin suna cikinsa. An dai nunar cewa rigima ta so ta barke a yankin karamar hukumar ta Ogoja wanda kuma ka iya haifar da mummunan tashin hankali to sai dai shigowar jami'an tsaro ya sa abin ya zo da sauki. Honorable musa mai goro shine mai baiwa gwamnan jihar shawara akan baki mazauna jihar kuma ga abin da yake cewa yau wato abin da ya faru shine akwai wani yaro irin zaune gari banzan nan a wani gari da ake kira oboso mbube a kalamar hukumar ugoja shine hukuma irin ta ladabtar da shi saboda irin abubuwa da yake na bata yara to sai wannan abin ya bata masa rai yace to shi ma zai dau fansa to shine ya dauki guba ya zuba a abincin da wata mata take sayarwa to halin yanzu ita gwamnati ta ɗauki mataki waɗanda aka kai su wannan asibiti ta ɗauki nauyin jinyansu kuma ta ɗauki sauran da waɗanda aka kasa jinyansu a wannan asibiti ta kai su babban asibitin jihar da ke garin Kalaba domin ci gaba da ya musu jinya. Yanzu dai an zura ido domin dakon yadda za ta kaya akan binciken na jami'an 'yan sanda Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.